الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba karatu cikin wannan littafi mai suna هو لتاجم أهلري وأن فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن الأكبري يرفوتا لتاجم أنك مجنى في مكتب الإمام مالك بن عنب وأدوا كم صبر الإمام مالك بن عنب الله تبارك وتعالى يجاوب التابعين muna cikin bayani dangane da abin da ya shafi da afkanuwa a cikin sallah wanda mun karanta hukuncin mutumin da yake bin liman sai ya samu matsala a lokacin da yake bin liman bai samu dama ya yi rukuku ko sujada ba saboda tsaban matsafi ko gyangyaɗi ko rafkanuwa malam ya yi mana bayanin hukuncin wannan bawan Allah a yau kuma insha Allah za mu tashi daga inda mala yake cewa wa man nasiya ruku'a duk wanda ya manta ruku'u bai yi ba wa hu fi sujudi sai da ya je ya yi sujada tukuna sai ya tuna af ai bai ruku'u ba to raja qa'iman sai ya dawo ya tsaya tsar idan ya dawo ya tsaya tsar to kaga abin da ya kamata yi shine ya ruku suna sannan sai ya su gida to idan kun duba za ku ga tunda already ya riga ya yi sujada a lokacin da yake tsaye yana gama karatun fatiya da tura kawai sai ya sujada bai ruku ba aka ce to ya dawo ya idan ya dawo ya tsaya ya yi rukuku ya dago ya tafi sujada to anan idan kun lura za ku ga cewa akwai kari da aka samu menene ƙarin da aka samu kuskuren da ya yi sujada kafin lokacin yin sujada to wannan sujada ba za a yi lissafi da shi ba za a dauke shi a matsayin kare ya za zai sujada shi ya ina fata an gani wannan duk yana gina mana ne akan cewa duk wanda ya ƙari a cikin sallah to zai sujada ba iya ne يدعك ومن نبي الركوع وتذكره في السجود رجع قائما ويطاب له ان يعيد شيئا من الفراق على سجد نادى ويضيع اذا انكرت ولا ابناء نعم القران الكاتم يركوع لذلك كان ايكم فكبر كفك دفضا ايكم ايه فجدا كما تكون كراتو كيف كرمت ايه فجدا ينا ايه ايه فجدا من كريكا سورة وقال لنا كيف فجدا اكميكي suka ce musu haji ne ka ɗan karanta wani abu kaɗan a cikin suran gaba ko wata sura kafin ka yi rukuku to haka ma wannan ka karanta fatiha da sura sai kuskure ya faru shikenan sai ka ba sai jada sai ka gane cewa kuskure ne ba kai ruku ba sai ka miƙe don ka miƙe yana da kyau ka ɗan karanta aya ne ko biyu sannan sai ka yi ruku kamar yadda ya kamata ka yi sannan ka ɗago sai ka shiga ba da sallanka. wannan dan ƙarin da aka samu na kukure nan sai sai suje da bayan sallama wa yusahabu lahu an yu'ida shay'an min qira'a kuma raka wa sajada ba'da sala sai ruku'a ya da bayan sallama kamar yadda muka ambata wa man nafiya ta duk wanda ya manta sujada wa qidatan guda daya wa ba da qiyami sai sujada ta farko to bai yawa da kai sujada ta farko sai ka zauna da ya kamata ka yi sujada ta biyu kawai sai ka manta ka miƙe ko san damuwan duniya tana iya sa mutum ya haka Baya Allah ta'ala ma ya san da damuwan duniya ne ya za aka ya kirkiro mana sujadan kabiliya da ba'diya ya yi ba buga Allah to mutum ya yi sujada guda ɗaya kawai sai ya manta sai ya miƙe bai yi ɗaya sujadan ba sai da ya miƙe sai ya tuna mala yake raja a jalisa shi ma tun da bai yi nisa ba ya dawo ya zauna ya dawo ya zauna wa sajadaha sai ya yi sujada illa an yakuna qad jalasa qabla al-qiyam fala yu'idu al-julus to idan ya yi raka'a ta sujada ta farko ce sai ya zauna da ya yi yunkura maimakon ya yi sujada ta biyu sai ya miƙe to min ke wannan an samu kuskure mala yake sai ya dawo yana dawowa kawai sai ya fadi sujada tunda wani ya riga ya zauna ina ba ta an gane wannan tunda ya riga ya zauna sai sai ya fadi kawai ya yi sujada yana yin sujada yake nan sai ya ji fatul isra'a ko ta kunya ne ke to kaga ya biya sujadan da ka ce maka to anan ma wata sujada ya kamata yi bayan ya kammala sallah tsari aka samu ko rage kari aka samu a cikin sallah sai ya da badiya menene karin da aka samu shine mike wanda ya yi a inda bai dace ya mike ba ni ya kamata ya sujada ne saboda damuwan duniya sai kawai ya mike sai kuma ya tuna sai ya dawo sai ya sujada to kaga mikewa da dawo wannan karin aikin da aka samu a cikin sallah kenan ko za ka yi sujada ba insha wannan yake gwada mana cewa addini ba ra'ayi bane in ka ga mutane suna yin abu kace za ka yi ka je takin ka je lahira ba mu haƙi Allah tabaraka ta'ala ba zai baka lada ba dun ba haka kace saboda wani lokaci za ga mutane suna ganin mutane suna yin abu wani ya kawai kaya haka ya san menene hukunci ba shi ma sai ya zo ya tsalla ya haka to ba ya da lada sai ka san matsayin abin sai ka san yadda ake yi amma na gani ana yi yasa ne ma nake yi to wannan ba zai kubutar da kai ba amfani irin waɗannan karatu suka gina idan aka gane ka da hankalin ka akwai inda in ka je tukewa za ka yi ba inda za ka je domin hankalin ka ba zai fitar da kai ba akwai inda ma za ka ga al'amari ya rikice gaba ɗaya Domin ba karantawa kai ba za ka yi warwarewa ba saboda haka yana da muhimmanci a ainihin mutane su ringa ba da muhimmanci ga karantar wannan da ake yi ba tare da sun ɗauki shi sako ba da kullum ina faɗa ne na tabbatar yanzu idan mutum ya koma gidansa ko dai ya yi bacci ko ya ji labarai ko kuma ya zauna yara sun take su fara kawo maka damuwa a cikin uku dai dole ya yi daya in ko karatun Kur'anin da zaka je ka yi bai da muhimmancin wannan karatun da ke yi ya kamata a gani ko karatun qur'anin da kake yi bai da muhimmancin wannan karatun da ake yi domin saboda ne mutumin da ya karanta qur'ani ma bai san me yake karantawa ba akwai malaman da suke ce bai da lada don ka ji kira ya za ka yi wanda zai je ya duba takarda ya zo ya karanta maka yi maka bayani shi ma ba wai haka kawai yake yi ba na farko wala Allah yana yi domin ya tuka karatunka kada ya manta ko ka ji ko kar ka ji ide ya tuba karatu to zai taimake ki nan gaba ko zai taimake ki wajen ayyukan ibadar na biyu ko yana yi domin ya karantar da mutane ko ya sanar da su ko ya tunatar da su abin da ba sani ba sai ya samu lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya umarni da karantar da mutane ko yadda manzon Allah ya umarni da karantar da mutane na uku yana iya yiwa wanda zai zai gabatar da wannan karatu yana yi ne domin saboda ne saboda shi ma idan ya koma ya san babu abin da zai yi sai dai ya ji labarai ko kuma ya yi karatun da zai tsaya a kansa kawai ki kadai ko na kuma kamashin wannan alhali malamai abin da suke faɗa kamar yadda imamu nawawi ya kawo cikin littafin sa al-majmu sharhin muhaddab shine karatun da za ka je ka yi ka zo ka yi bayani wa mutane ya fi sallan nafilan da za ka kwana kana yi ko azumin nafilan da za ka yi ko dai wani aikin ibadan da za ka yi wanda take kafira alaika anta wahdak abin ya takaita akan ka ne kai kare to saboda haka ya kamata duka mu ba da muhimmanci ga irin waɗannan abubuwa in ba haka ba ran takin kiyama mutum zai ta bayoyi gare shi ko da kana sallah mai kyau ko da kana azumi mai kyau ko da kana ayyukan ibada masu kyau in ka za ka kai bayani ba za ka iya kare kanka ba da ba inda ba don saboda mai kyau din nan da kake yi kai abin da ya maka ne ko ka ga mutane suna yi ne ba tare da kasan dalili ba ke za ka ke yi ke za ba zai maka amfani ba wala ta kuma lai sana ka bi din ilmi na san awal basara wal qur'ana kullu kana da makula saboda haka sai ka sani mu gyara su Allah ta'ala ya taimake mu don haka wa man nasiya sajadatan wahida duk wanda ya manta sujada guda wa ba da qiyamihi sai ya tuna sujadan bayan ya miƙe ya tsaya raja jalisan sai ya dawo ya zauna wa sajadaha ya sujadan illa an yakuna qad jalasa qabla al-qiyam sai dai idan ya kasance ya zauna kafin ya miƙe to fala yuhidu al-julusa ba zai sake maimaita zaman ba yana faduwa kawai sai ya sujada wa man nasiya sajadatayn wanda ya manta sujada guda biyu ba mala yace idan ya tuna sai kharra sajida sai ya faɗi yana mai sujada walam yajlis ko za sujada guda biyu kafin a yi sujadan ba a kuma lokacin da mutum ya yi da idan ya zai yi sujada ya ya da ya ya dago in yaje zai sujada sai ya zo na yake sujada to ko da kaga wata sallah irin wannan kuskure kaga sabanin tilfatul istiraha ke lokacin da mutum ya yi ruku'u ya dago sami Allah Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda ila samawati wa mil al-ardi wa mil ma shi'ta min shay'in ba ala as-sama'i wal majd اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد wannan ka karanta duka kenan sai ka faɗi za ka yi fitina ba za ka zauna ba don babu zama a wajen shi yasa ma da yake cewa idan ka manta sujada guda biyu ba ka yi ba da ka yi ruku'u ka ce sami Allahu liman hamida rabbana wa hamdu ka gama za ka ka manta wato kaga abin da yake gwada maka shi ne ne ka gama da wannan raka a bari ka yi wata raka'a kure ne haka to kana tunawa wanda yake ka faɗi kai sujada guda in kai sujada ɗaya sai ka zauna sai ka sake yin sujada ɗaya sannan sai ka yi biyu sattul istiraha to ita a nan ake yin sannan sai ka duke idan lokacin iya ne babu biyu sattul istiraha sai ka zauna ta iya sai ta iya sai ka duke mutumin da ya manta sujada guda daya an ke dawo ya yi sujada ya ci gaba da sallah bayan sallah ya sujadan biya. mutumin da ya manta sujada guda biyu shi ma ya dawo ya yi sujada guda biyu ya ci gaba da sallah bayan ya kammala sallah ya yi biya domin dukan su su tsari an gane wannan na ina yake karra sajidan alam ya yajlis da ba da ya sujada ba zai zauna ba ya yasjudu bi jami'i zalika da sala. duk waɗannan bayanan da muka yi ƙari aka samu sai a yi sujadan bayan sallama wannan kenan وإن تذكر السجود بعد رفع رأسه من الركعة التي تليها كما da idan mutum ya tuna sujada bayan ya daga kansa daga ainihin ruku'a na raka'an da take bi ma wannan sujada to kama da ala salatihi ya ci gaba da sallan sallan yarje ba zai dawo ba wa alga raka'a ta sahwi sai ya jefa da wannan raka. da ya samu kuskure a ciki wa za da raka'a ta fi a baniya ya kara wata a daban a matsayin sa na mai gini wa sajada qabla salami ya sujada kafin sallama in kana fi al-ulayayn idan a cikin rakawoyi guda biyu na farko ne wa tazakkara ba'da afdhi salisa sai ya tuna bayan ya kulla raka ta uku wa ba'da salami sai ya sujada bayan sallama illam takun min al-ulayayn idan bata kasance a rakoyi guda biyu na farko bane kama a guda biyu na karke aw kanat min kuma ko kuma a cikin ku ne wa tazakkara qabla asr salisa sai ya tuna kafin ya kulla raka'a ta uku anna surata wal juluda lam yakuta domin da ainihin karatun kura da zama ba su ce ba wannan ya kawo mana dogon bayani akan cewa a takaice yadda mutane za su fahimta shine idan abin ya yi tsawo ba a dawo amma a nan ya bambanta kayan rasoyi guda biyu na farko da kuma rasoyi guda biyu na ƙarshe amma al-muhim ya kamata a gane abin da ya kamata a gane shine lokacin da ka manta kai kuskure ba kai sujada ba guda ɗaya ko guda biyu ko ba kai rukuku ba to za ka dawo ka yi ne idan ba ka yi nisa ba amma idan ka yi nisa har ka shiga cikin wata raka'a har ka yi nisa a ciki ba ku maganar dawo ba me ya kamata a yi shi ne wannan raka'an da ba ka yi hukumun nan ba ko ba ka yi sujada guda ɗayan nan ba kana da mummunan targaɗen da lokaci ya kure a gyara saboda ka fi a jefar da ita cikin lissafi sai ka jefar da ita ka ga baka yi lissafi da ita ba akwai ƙari kenan guda ɗaya da za ka yi idan ka yi ƙari shi ne zai ce sai ka yi kabliya ko ka yi ba'diya saboda idan mutum ya duba zai ga akwai rage da wani waje akwai kari da wani waje ina ne aka samu rage inda ya kamata a ce ka yi ta iya ba kai ba an samu rage to amma sai ka jefa da ita sai kuma ka karo bayan lokaci ya kure domin ka cike ta sallar to kaga kenan tunda an samu wani bambara baya cikin sallah ya za ka je kai kabliya ko kai ba'diya an gane wannan shi ne buga mana misali da cewa ka zo ka yi raka a ta farko ka yi fatiha ka yi sura ka yi ruku'u ka dago daga ruku'u ka yi sujada guda biyu ka miƙe ka ka samu cikakkiyar raka ka zo raka'a ta biyu da kai fatiha kai sura maimakon kai ruku sai kai ka zarce sai kai sujada ta farko ka dago kai sujada ta biyu ka dago kai ta iya bayan kai ta iya ka miƙe kai karatun fatiha kai sura sai ka kai ruku tukuna sai ka tuna ka ce a ah, ashe raka'a ta biyun nan bai yi ruku ba wato ka ya dawo cikin kake to wannan rukun da kake yi zai kace to yanzu ka fasa ta mayar da ita raka'a ta biyu eh ba zai yi ba wancan raka'an da baka yi mata ruku'u ba har abin yayi nisa sai ka je mata ita wannan ta uku da kake yi tunda ita ce cikakkiya ta koma ta biyu ta biyu kuma da ta lalace ta zama babu ita ina ba dan gane saboda ka abin da za ka karo a gaba wato zai kasance za ka karo guda biyu ne maimakon guda ɗaya tunda ka jefa fata guda ɗaya to shine sai ka yi sujadan qabliya ko ka yi sujadan ba'diyya ina ganin za a fi wa haka an gane na'am lokacin da ka yi ta biyu ka yi ta biya to da kai ta iya sai ka miƙe okay in ka kawo ta uku ba za ka zauna kai ta giya ba sai ka kawo ta gaba tukuna za aka ce za ka yi sujadar kabliya ko ba'adiyya saboda akwai ƙari akwai rai kuma idan an duba za ku ga wato ta iya an yi ta kaman wani akwai rakowayin da aka jera su wanda yake ba a raba su da ta giya ba saboda mai saboda sai akwai kuskure wannan shi ne na'am idan mutum ya yi raka idan ya jefar da raka'a ta biyu misali kamar idan ya jefar da raka'a ta biyu a raka'a ta uku sai ya gane cewa ya jefa akwai kuskure a raka'a ta biyu ok eh, zai zauna eh, ya yi giya, idan ya yi tahiya sun zama biyu kenan saboda haka idan mutum ya duba zai ga raka'a biyu an yi tahiya raka'a uku ma an yi giya, amma tahiyar yadda aka yi a raka'a ta biyu wato kuskure ne aka samu tunda a riga an jefar da raka'a ta biyu saboda haka ya sake sai ta sallarsa sai zama zai kawo guda nawa kenan zai kawo guda biyu zai yi ta jiya a tsakani ko ta iya ɗaya zai yi ko ta iya biyu ta iya ɗaya zai yi ta iya ɗaya zai yi wato abin da ake nufi shine mutum ya yi raka'a ta farko lafiyayya raka'a ta biyu sai aka samu kuskure bai tuna ba sai da ya je raka'a ta uku to da ya raka ta uku tunda ya je fata ta biyu sai ya zauna ya yi tahiya idan ya yi tahiya ya miƙe rakawoyi guda nawa zai kawo idan sallan azhar ce misali ko la'asar zai kawo guda biyu idan ya kawo guda biyu nan sannan sai ya tahiya ta karshe sannan sai ya dan qabliya ko ba'diya saboda ragi da karin da aka samu a cikin sallah نعم ومن شك ومن سلم شاكا duk wanda ya sallama yana mai shakka fi kamal salatihi a cikin cikan sallar sa batalan salatuhu sallar ka ta baki eh lokacin da kake shakka sallah ta yi ne ko ba ta yi ba sai kai sallama to sallar ta baki duk ba abin da ya kamata kai kake ka tsaya ka tabbatar da matsayin ka lokacin da kai shakka a cikin sallah cewa sallah ba ta cika ba abin da shari'a take ka dauka ba ta cika ba sai ka ci ko kai da sujadan kafiya sujadan kafiyan nan da kai shi zai gyara maka ko ita za ta gyara maka sallarka. in ma ta cika ka samu kai kafiyan nan za ta gyara in ma ba ta ka ba ka ciki ta to kafiyan nan za ta gyara sannan lokacin da muna ta bayan makaranta cewa duk wanda ya shakka a cikin sallah ya yi ko bai yi ba to kaman bai yi ba ne ka da haƙoƙi ne kaman bai yi ba ne saboda haka sai yi sai kuma yi sujada saboda tunanin da ya yi hankalin sa ya yi yawo na wannan kofar dokin to na samu kari sujadan da ya yi za ta gyara masa sallah na samu rage to ya riga ya cika sai dai mai yiwa ba a lokacin da ya kamata a ce ya yi ba to wannan ma sujada za ta gyara masa sallah amma mutumin da ya yi kasa kawai sai ya buga sallama sai da ya sallama su kuma yana tunanin ya zai iya gyara sallah wannan sallah ta riga ta baci kamar yadda malamin ya amma kun ga wannan akwai bambanci tsakanin sallah cikin sallah kawai sai ka buga sallama kai tunanin kafin da ya baka sallah ta ci wani lokaci za ga limamai sukan yi haka mutum idan ya zo ya raka a biyu ko ya yi raka a uku sai ya kamar sallar ta ci ba saboda ka assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah to wai inda za a tafi a haka ko wannan sun yadda kawai kalla ta fi da mun suli mun fike ne ba sa lissafi ba ko su da lissafi lemon suke bi don da damuwar su mata ita lemon to amma akwai waɗanda yake suna jin ka buga sallama hankalin su bai gudan kuce lalle an samu kuskure subhanallah subhanallah subhanallah ko ba a gane da wuri ba liman har ya juya da wani ya ce kai ni fa sallar ne ina ganin bata kika ba bata kika ba bata kika ba eh bata kika ba duk wanda shi ya riga ya sallama shiru zai tun da ya ji manya suna magana suna muhawara shi ba zai sa baki ba mafi yawa al'adun mutane haka ne sai yi mai duya sai ya yi kabbara ko wannan kabbaran da zai kamar kabbaran karama ne don a riga an fita daga cikin sallah yanzu za a gyara sallan kuma an sake dawo yasa zai kabbara idan ya yi kabbara sai ya miƙe ya ciki ta sallah tun da raka uku aka yi ko raka biyu aka yi sai ya ciki ta ta bayan ya ciki ta ta idan aka yi tayya, to zai yi ta sujira zai yi sujiran kabliya saboda an samu rage ko ya yi sujiran badiya saboda an samu kaji eh, saboda akwai ruwaye guda biyu wanda suka gwada amma mafi yawan ruwaye suka gwada a yi kabliya wata ruwaya ta gwada a yi saboda mutum ya duba zai ga akwai rai kuma akwai kayan ya za a can bayan malam yake wa man nafasa wa zada da qabla salati bi ma'ana wa man zada wa nafasa da qabla salati wanda ya rage ya tsara ya da kafin sallama wanda ya tsara kuma ya rage ba shi ma zai da kafin sallama Allah ya muke mu نعم wai akwai wanda za ga kuna yi suna daga hannu ke kabbaran harama da ana daga hannu ko da kabbaran zama ne mutum zai iya daga hannu zai daga hannu sa amma ba lalle bane in bai daga hannu ba komai sai dai dama abin da yake faɗa shine kaga tunda already ya yi sallama to kaga wannan kabbara din nan tamkar kabbaran haraman nan tana da muhimmanci ba kamar idan za ka yi kabiliya ne kabbaran da za ka yi normally kabbaran da za ka yi domin lokacin da za ka je sujjada ne amma ba a jiya idan za ka yi kabbara already ita ma ta fita daga cikin sallah kaga kabbaran farko za ta kasance ne yawa da niyyan harama a ciki saboda ne saboda already kwata-kwata ka fita daga cikin sallah yanzu za ka sake komawa ne don ka gyara shi ne malamai suke bambanta wa suke ce ya kamata a gane bambanci tsakanin kabbaran da za a yi yayin da za a yi sujudan kabliya wannan kana cikin sallah ba ta ba da kabbaran da za a yi yayin da za a yi sujudan baliya saboda me saboda ka fita daga cikin sallah to da kuma kabbaran da za ka yi sallan ba ta cika ba aka yi maka tasbihi aka maka tasbihi ne ta gane eh sallan ba ta cika ba to kaga in za ka sake komawa kabbaran da za ka yi kabbaran ne ne wannan shi na'am wa sahu fi salati al-qada rakkanwa da yake a cikin sallan biya ka sawi fi salati kamar rakkanwa ce wanda ake yi a cikin sallan da lokacin wuce ba yanzu idan mutum ya zo ya tuna da sallan isha'i na shekaran biya yana so ya biya yanzu sallan isha'i shekaran biya za ka biya yanzu to daga daki jiya sai kai rafsanwa a ciki to duk hukunce hukuncen su jana rafkanwa da tambiya da sa'adiyar sun shafi sallan biya saboda haka in kai rafsanwa, in ragi ne kai kabliya in kari ne kai ba'diya in ragi da kari ne kai kabliya kamar yadda kai bayani a kan baya saboda haka babu bambanci tsakanin sallan da ake ciki da kuma sallan da za a jiya sai dai bambanci sallan nafila shine sai an ga fara. فالدعوة يلي الفريدة نعم رضاه في النازلة ربك نوال في كبتل النازلة رضاه في الفريدة فمر ربك نوال في كبتل فريلا إلا في ست مسائل سيمن قالوا لي مجاشدة تقول يا كوي هذا صاحبكم بني تو مسألوا لي مجا ما جنون مكرم تابوكم ko ya yawa duk saboda in muka in muka shiga matsaloli da sai mun je dai gashi kuma yana ganin gobe Allah kai mun ga bata mu san taba karatu gobe eh gobe insha Allah za mu ci gaba da karatu tunda mun ce wancan mun tsaya sai bayan sallah gobe za mu ci gaba da ahalari insha Allah jibi ma za mu ci gaba da ahalari mun kammala kenan idan muka zo zanne bayan sallah inda lokaci kuma sai mu shiga littafin ashimawi ko ashimawi ko kurkure wanda Allah ta baraka ta Allah ya ba mu yi ko insha Allah ta'ala na'am na na kusa da shi eh yana iya samun haka za ka iya hukunci da wannan tunda an baka dama ka yi hukunci da wanda yake kusa da kai a takaice abin da yake magana shine mutum ya zo ya samu ya ko bai samu ba yana jin liman sai yana kyanta kamar irin makarantun nan to shi yana so ya yanke hukunci da waɗanda suke kusa da shi da suka bar misalin a ce raka ne ya samu ko raka shi to shi kenan idan ka zo sallar ka sai kai sarki kana yi kana lura da na gefen wannan babu laifi kamar yadda kana jin liman za ka rinka duban aikin liman wanda yake bayan ka kuma zai iya duban aikin ka kamar da da su da lafika wanda suke can nesa suna lura da na gaban ku ne suna lura da na gaban ku abinda na gaban ku yayi shi ne yake gwada masa cewa na gaban ka ma aka yi na gaban ka ma aka yi kai kai liman ma abin kuma da ka ku ne da wannan imam malamai suke cewa idan mutum ya zo daga can baya masallacin da yake akwai yawa babu lafiya yana zuwa sai ya samu ana ruku sai ya kammala sai ya ruku a ke ruku da yake ganin ake yi already liman ya riga ya taso ya yi hukunci da na gabansa ne kawai shi ma sai ya yi ruku to da suka miƙe suka ce sami Allahu liman hamida sai aka miƙe shi ma da shi suka ce lalle wannan ya samu sallah ina ba ta gane saboda haka mutumin da ya zo shi ma samu irin wannan hukuncin sa kenan don saboda zaton abin da je ya faru gare ni kenan mun zo tare da wani sai ya riga ni shiga ya kafara sallallahu alaihi saboda an yi ruwa to ni na zo bakin koba zai shiga masallaci ana raka ta farko ne ko ta biyu ban sani ba tun da wani idan mutum ya shigo masallaci ko ma raka ta nawa ake yi kawai zai yi kenan sai muka bi to da muka je sai na gane na gefe na ni abin da ya bani kawai raka'a ta farko aka dare mana mun samu raka'a ta biyu muka zauna muka yi ta iya sannan muka samu guda biyu na gaba to amma da muka miƙe ya kamata mu kawo ɗaya ɗaya sai kasance wanda yake kusa da shi da ya kawo ɗayan sai ya zauna shi yana tafiya kaga wato zai sallama kenan tun da raka'a guda ɗaya amma shi da ya ɗaya sai ya miƙe da ya miƙe kware da ya canza mun tunani cewa ok to ake raka menene yi biyu kawai muka samu ba uku ba to saboda haka kamar yadda ya yi ni ma sai na yi da malamai suka ce ya halatta yi wannan hukunci kuma babu komai a kan mutum domin da abu ne wanda yake bai tsaya yana amma da na zai yana tattara da diya ya ne ne? ne kai ni na ganin wannan shi ne ya kukure to kaga wannan abin yayi yawa an samu shakka dole zan yi sujada sannan kuma bayan nan idan da sallah zan ce kai malam zai ce kai malam menene kam ni ba ina ganin sallar na cikin giya ce yasa ni kaga ai ban taki na kara ba a'a malam ai sallar nan ba cikakkiya ba ce don irin wannan ya kamata mutum ya kasance bai da tsoro ko bai da fargaba kun ga kada wani ne kana ganin sa yana karanta ahalari yana bayani da yake kai sallan nan kuma take cika ba abin nan yace sallan nan fa yana ganin kai kai kai ni ne dai dai dai sai ce eh malam kai ne kai dai dai ni barin kai alhali ne yau shi ne dai dai ya kamata a ce yin wannan aka tambayi abin nan mutum sai ya bada bayani cikin kuzari kawai don saboda kada ya rude ya ce a to tunda mai tambayin yana karantar da ahalari ko yana karantar da kaza ya ji fargaba ba zai gaba da amsa ba Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mu subhanakallahumma wa bihamdika wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk